a yayin da shugaba muhammadu buhari na jami'ar apc ya kai yakin neman zaɓe jihar gombe shi kuwa wazirin adama atiku abubakar na jami'ar pdp makwabciyar jihar bauchi ne ya ziyarta domin neman ƙuri'a shugaba muhammadu buhari ya jaddada wa 'yan najeriya zai tabbatar da ci gaba da riƙe amana idan aka zaɓe shi karo na biyu. Na muku alkawarin idan kuka zaɓe mu daga sama har ƙasa, daga ƙasa har sama, ni za mu riƙe amanar ku kuma zan tabbata masu aiki gwamnoni da sauransu ba za a yi ɓanna ba wanda kuma ya yi ɓanna sha Allah za mu kama shi mu hukunta shi. Har ila yau a jihar Gombe dai jami'ar APC ta yi babban kamu inda shugaban kwamitin yakin neman zaben ɗan takarar gwamna a jami'ar PDP Alhaji Bala Bello Tinka ya ce ya fice daga jam'iyyar ya koma APC. inda ya waiwaye adon tafiya a jawabin da ya gabatar. Mutanen Gombe kun manta ne ranar sallah bom ya tashi a kasuwan Gombe. Kun manta ne mutum nawa suka mutu a cikin garin Gombe. Amma daga zuwansa cikin wata daya ba bom a cikin garin Gombe. Ko na yi gariya? To yanzu duka abubuwan da kuke ji suna faruwa. Mun tabbatar saboda siyasa ne. Shi ko wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar a jawabin yakin neman zaɓensa da ya gabatar a Bauchi ya buƙaci ganin jami'an tsaro ne da kada su tsunduma kansu a siyasa. Da farko ya buƙaci jama'ar jihar Bauchin da su fito don kada ƙuri'a wa jami'ar PDP. ya alhamdulillahi Allah ya bamu nasara baya da haka matasa ranar jefa kuriya da fito da jefa kuriya in jefa dama bauchi an san ku da kare kuriya kuriyar nan ita za ta ce ko ku jama'a bauchi ku tabbata ba ke ku wajen jefa kuriya ba kar ku yarda kun san ku da kare yankin ku da kuma demokuraɗiyya wannan kuma ba abin mamaki ba ne aboki domin ita demokuraɗiyya da kanta a nan bauchi a da alberta to jami'an tsaro daga yan sanda zuwa soja ba aiki jami'an tsaro daga soja daga yan da don ku shiga mana harkar zaɓe ko kaɗan. Shi ma shugaban kwamitin yakin neman yin Atiku Abubakar a shiyar Arewa maso gabas, gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo, Talban Gombe, ya buƙaci 'yan uwansa 'yan jihar Bauchi da su kada ƙuri'ar su ma PDP. A matsayina na ɗan uwanku kuma shugaban kamfein na Atiku a Arewa maso suna yawan mutanen bauchi na ganin yadda suka fito daga sama daga kasa in aka yi haka an rabu da an rabu da an rabu da kamar an rabu da rashin aiki an rabu da an rabu da wasu an rabu da wanda an rabu da yawa Allah ba mu ta assalamu alaikum Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya